farfajiyar fadar shugaban kasar nishar kenan da hatsin wannan juma'a 25 ga watan oktoban 2024 inda aka ajiye gawar hama amadu domin taron da hukumomin nishar suka shirya da nufin karrama tsohon firaministan da ya sadaukar da kansa a ayyukan ƙasa a tsawon rayuwarsa janar abdurrahman chani ne ya jagoranci wannan taron addu'o'i da kwanan ƙarshe da ya samu halartar makarraban gwamnatinsa da tsofaffin shugabannin ƙasa muhammad usman da salu jibo da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa sainu umaru da manyan jigajigai daga ɓangarorin siyasa iyalai da dangin mamacin mai jawabin bankwana na cewa ka tafi a daidai lokacin da ƙasarmu ke matuƙar buƙatar hazaƙarka da sanin makamar aiki da laƙantar sha'anin tafiyar da lamuran mulki wanda ka iya zama babbar gudunmuwa a gwagwarmayar neman cikakken 'yancin kan ƙasa sai dai kash kiran ubangiji baya jira. Hélas, l'appel de ton créateur, de notre créateur ne se fait pas attendre. tsohon firaminista hamma amadu bugo da ƙari tsohon kakakin majalisar Rokokin ƙasa ya nemi shugabancin ƙasa a zaben 2011 da 2016 ya kuma yi yunkurin shiga fafatawar 2020 sai dai hakan bata samu ba bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa a sakamakon hukuncin da ya hau kansa a yayin shari'ar badakalar safarar jarirai laifin da ya sha nana ta cewa bai aikata ba fitaccen ɗan siyasar ya rasu a wani lokacin da ake ƙoƙarin ɗora ƙasa kan wata sabuwar turbar ci gaba. Wani mataimakinsa a zamanin da suka yi lokaci a jam'iyyar Day da jam'iyyarsa ta model Lumana Alhaji Salahabi na cewa rashin wannan ɗan taliki gibi ne babba hamamadu babba ne ba na parti nashi ba ba ma nan jabirin afirka na gaba ɗai saboda ba mu zo wani gari ko ta ƙasa da mun gaji an ce ba san shi ba hamamaki aka ba shi ba mutane bayan addu'o'i da jawabin ban kwanan ƙarshe an yi wa gawar hamma amadu rakiya zuwa ƙauyensa wato yuri da ke a tazarar kilomita 34 a kudu maso gabasin yamai inda aka bizne shi rasuwar hamma amadu da ke matsayin tamkar wani abin bazata ta matukar girgiza jama'a inda hatta 'yan siyasar da suka sha karawa da shi wurjanjan a fagen siyasa sun nuna alhini kan mutuwarsa suna masu kwatanta abin a matsayin babbar asara ga ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.